wannan so insha Allah za mu san za mu ci gaba da wannan fasalin domin a azamin so ah, bayan mala ya yi bayani a kan can haram wato can haram ba su da kyawu cin haram bai da kyawu sai yanzu zai fada damuna domin ne ne surutu yana da asurutu sai ke fasu da wani a zama surutu yana daga cikin mafi girman surutu haram a rikiwar shi ne karɓar rikiwa a kan kuma da hausa rikiwa maka shago amma shi larabci asali asalin larabci wata ne kasa a kara a rishi wasu a rishi wasu saboda haka a karɓar rashawa fil hukumi a cikin hukunci haramun قال النبي صلى الله عليه وسلم don Allah jira da abinci Allah su tabbata gare shi ya ce kullu lahani dukkan soka ta jiki na mata misuri wadda ta tsiro daga haramiya daga dukiya ko abinci na haram annaru auladini wannan tsokar wuta ta yi cancanta da ita ya يا رسول الله وما السود sai sahabai suka tambayi manzon Allah suka ce to na asuli ala sai ce a rishi wata fil hukunta karfin rashawa wato a wajen hukunci to nan muka ce rishuwa na wuce cin hanci ko karfan na goro ko karfan kyauta wanda ko goro abin nan a ce ma alƙali ga naka goro shi ne an gace ce ga naka ga goron ga game da hukuncin da za a yi mu da ko aka yi muna ko ga kyauta mun ba ta wannan kyauta bisa ga hukuncin da matsalar da aka tsakanin tsakaninmu da wani muna son a taimaka sun sai an ce cin hanci na mun gaba ga alƙali ko ko a'a ba sai ya wani ba ba sai ya wani ba ko ta an kai gaye wanda kyauta ta mun a kawo ko ta an kai goro na mun ka ba ko jirga an ka yi yadda to ga suka ce ga biyan ka ko suka jirgarta mun ka ana yi na uku ana yi ai ana ta wannan matsala wanda ke na ku babban ke na don haka in dai kuna kuma babu gyara ga lalurar ta ku in dai ba mataki mun ka ɗauka ba sai su fito kuna ba da kaza ya ce a'a inda dai za ku bani kaza to za a diba a gani ko alamar da na gyaruwa kaga aikin ga hankali ga hankali kuma ko da shi mai hukuncin hankali ko da yara ne hankali in dai har aka kai mai wannan rashawa din tana da yan karba tana da rashawa Allah ya kawo alaihi sani na kana da magana kana mamaki a tare da gane mai shari'a eh eh sun ka dau sun kai godiya ka ce to Allah ya ce ki mallam wannan kai ne ga wannan goro saboda mun ji dadi abin da aka yi saboda ta ta aku mana hakkin saboda ta aku mana hakkin a bai halatta ya amsa ba bai halatta ya amsa ba eh. amma abin da ake cewa wala Allah shi wanda ya ba su a shi ya ga cewa mai bayan ba da yadda hake mai bayan ba za a kada hake ne wannan na malamai wani ke shaya a ya ba su wani ba ta yi dai hau ya mutum amma na ce zai akwai akwai kusan Allah a yi sani ya yi hakuri a amince mai akwai da ba to za su wani kenan shi ya halittu ya wasu a misali sun yi kai shi ne ne ga wani kauli ba a kauli amma shi wanda ya fito eh, sai dai shi wanda ya ce yi ne eh. to kun gana abinda aka ba ma'ana rakawa shi ne arrisha arrisha wata da hukumi to amma za mu yi magana daga baya ko sauran odun odun ba hukuma biyan matsayin su halar na na Allah ya samu gano ga nakan hanci wajen kotu da wajen masu hukunta da sauran daga baya su kuma sai a yi وقال صلى الله عليه وسلم kuma Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'ana al-ma'mur rasiya wal mutashi Allah ya la'ani wanda ya ba da rakawa da wanda ya kafa kusan ma'anar la'ana shi ne nitarta daga jirgin ubangiji an kore mutum daga rahama Allah na haka Allah yake mace nan ko in naka rabi وأن عليك اللعنة إلى المدين وأنت لئيم وأنت رجيم وأنت مدرود ثم نقول الله شيمنا كاريا رجل أبيك دام وعنا كتبين وعكتبين ولهذا التمثيل قال الحسن وقتالة ومقاتل وأن إذا كفلت رفضا ما لا أنزل البصرية لأكل شخص da malam katada da malam bukatu manya-manyan malamai ne su musulunci musamman ma a wajen tafsiri makalar da masaudi ɗan masaudi ya ce shi kuma ɗaya daga cikin sahabai ya ce a so ga abin da ake cewa suhudu a rubuci wani ba da rashawa da karɓar rashawa bi kulli a cikin dukan komi kun shi ya ba da ta mahanar wajawa ba sai wajen hukunci ba yi wani goron da an ka ba su a kowane ofis ya ke da cikin rashawa so bari da tambayo yanzu sunan kasar najeriya an ce ana yaki da cin hanci da rashawa a akwai hukumomi guda biyu cikin da akwai gidan su ko cikin a wajen su ne a kwarar su ai ko ta ba karanta manufofin su da aikin da suka yi ko da sai na suka faɗa da ta hanci da ta a kotu ko ko su a manufofin su da ni da ni da ni na sun ka haramta a yi amma in sun ka kama mutum ya aikata wannan lahin a ce an kai shi gidan su in yan kasar najeriya ko masara suna nika tambaya tambaya a karin na yanzu a najeriya bi a corruption da nauyi na na faru da kwanci da wani a yi da kuma sai a a ya ah, haka muna nau'i-nau'i na cin hanci da rashawa a wajen wani da guda biyu to yanzu kamar yanzu karfata kudaden da aka gaba da hanya misali an sa road block an sa point suna cikin abin da kuma shiga yaki da su kuma ne suna cikin corruption amma ne suna cikin a yakin da aka yi da kai wasan da wasu yankin yanzu irin odun-odun sai zan mutum na da maye sai a ce ba a kula da maye din nan bai zuwa ko'ina sai ya rike maye sai ya zo an gaishe wanda odun in ya zo kayan maye ya wuce sai ya ba da kaza in ya kara gaba wancan odun shi ma ya ba da kaza Yeah, no, no, it's not a good idea.

kuma akwai masu yi sai ne ganganta ta inda an gane likitan na sai da eh likita mai hmm. sai a ce daga za akwai an an akwai da yau ga aiki kuma da masa aiki kuma ya wannan zai wannan duka musibu na wanda ake da kuma duk da manufa a samu da aiki daga ga asibiti farara akwai likitoci farari amma ba kuma a ji ga marasa lafiya wani sai a ce bari a tura wanga nan wata asibiti kuma shi wani likitan ije ne yana da hannu ta wacce asibiti eh, da auna wani duk haka na ake sai a ce wato wannan hoto da aka so ilimin mu ya lalace ko kuma ilimin mu na da matsala da yi ga wuri kaza shi za a yi baki sai a tura da ka kuma na clinic ɗin su su a da wancan clinic to kaga marmakon inda an yi ranar da za ka samu sauki to amma a wancan tunda mai zaman kantata sai a amshi kuɗi da yadda fiye da haka Wannan abubuwan suna nan to a ilimi ma a yi a makarantu ma yana tarihi da shago eh? a makarantu

اسے کری وہ کیا ہزار والد آشتے ہو تو ہزارم کیا الساطی بائی تو گروپ آشتے ہو saboda haka nauyi nauyi kaga in yi ba a jin ka'idar da ya kamata a yi a wajen ba wani bukari ko kuma daga daraja sai a mai promotion ai duk ba duk kuma duk duk ba da ke duk lalacewa sannan a ce mutum ya ci kaza saboda ya ba da kuɗi shi yasa ya ci jarabawa shi kuma wanga saboda bai ba da kuɗi shi ya sa bai ci jarabawa ai duk nan ne na cewa kamar yanzu a misali wasu makarantu mu dai jami'a an hana gaskiya sai malami ya yo wato ya buga hanji awon ko ya buga wani littafi sai ya ce ɗalibi sai ya sayi in baka sayi ba ka fara in baka sayi ba ka fara da kaga duk gurɓacewa ne tara wadda ta haraka ta tara mata ke ba da kan zuwa gare su ba su gyara ba su ba kwararsu ba a abubuwan kwararsu ai ba yanzu ta gani ni na san akwai wanda aka kora jami'a kuma abin da ya kawai aka kore shi mata ta a fata da lahiya sai wasu suka sai shi sun ka ba ta sun ka ba ta kuɗi sai an gaji aiki an ka ba to wasu saboda nan ɗaliban sun ba mata ta kuɗi an ka ce ya ka ba a hakuri sannan hudda da mace ita aida an kama mutum babban makaranta kamata ya ake an koyi in dai malami ne a ce yana hulɗa da ɗalibai har ma yana kokarin ya alakanta kokarin kasuwa da su saboda wannan alaka ta yana malamin wannan ayi hukunci ma wato kwamitin ladaukarwa da an same ya wata aka in dai makaranta ta kwaraita in dai kan makaranta ta kwaraita to da an samu malamin da ya haka nan kora ce za yi. Saboda haka Ah, ina jin ai a kowane jirawa da aka dole yi yi aka ke ah, gana wani ɗan jarida ya bi ya yi amfani wasu an yi amfani da wasu mata don dai a kama wasu malamai kuma ana kama sannan najeriya ma na ya biyu a yayin haka ango aka ce an yi kokarin kama wasu domin a ganin cewa lallai a yi zamu mutum ɗaliba domin ka zo ka nuna ga bukatar ta har ya zan ya juya a ya ce aiki ta ya ne kaza ta ya kaza a cikin an soke bayanin da ake an kwace bayani an tattara bayani shi kuma ta su ta kayi to saboda haka nan mu ana maganar an rishe wasu wato abinda mutum zai ba su ko kuɗi na ya basuwa ko hukun gari ya kai ko wani shadda ya kai ko wani yaji ya kai sun dai ya kai wannan abin bisa daga alaƙa da shi ne a fassarar kana buƙatar da da da hasanul basari da sun ce wajen hukunci aka samun cin hanci a rishiyar amma ibn mas'ud wanda malamin su na dan sahabi ne wai kan ba su akwai wani tabi'ai ne almajiran ibn abbas shi ko abin da ibn mas'ud sahabi ne don haka shi masara dai sahabi yana da fadi duk wanda ya amfani da ofishi ne ya karbi wani abu ya amfani da mukami ne ya karbi wani abu ga wasu ko ga wani ya karbi rashawa kaga wannan fasara da dan uru ta ne zama kusa kusa ga cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya ko kuma a a duniya da ake yawan domin yanzu duk kasashen duniya gaba daya duk wanda ke son ta samu daraja ta samu martaba to sai ta taka rawa an ce ga abin da ta yi wajen cin hanci ta wata cin hanci da rashawa a cikin kasashe. Nau da haka musulunci ma? bai yadda da sa hanci da rashawa ba yana yaki da shi yana faɗa da eh. to a yawan nan shi asalin da mata amana aka ce a musulunci don akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk shugaban da ya zan ga wani wanda ya yi cancanta ga wani matsayi ya ɗauki matsayin nan ba wani wanda bai cancanta ba to ya ci amana Allah ya ci amanan manzo Allah sun sallallahu alaihi wannan ka'idi na shi ake ce masa yana bagaro cin amana haka in ana magana duniya an ci amana a duniya in ana magana ƙasa na an ci amanar ƙasa an ci amanar da haka wannan wanda duk yake da hannu mai wanda yake iya zura ko yana da murya mai amsa amu zai isar da irin wannan sako ga shugabanni a matakin motar yamma ko a matakin da ko a matakin ƙasa to yi da haji isar da wannan domin ne domin babban ce bukata ce a cikin al'umma idan ana bayar da matsayi ga wanda bai dace eh. a mai ba su ake shi ne shi ka ja a ba shi goyon karfa shi ko rashi ba da wanda ƙarshen da ɗin ne ba su abin da ya zama illa ga shi ko ko ya ba a eh wasu malamai sun ce ko a kotu ne ko a ofishin ne ya zan hakkin ka zai faduwa in baka bayar ma to in kan kana da musulmi asali kai la'anin ne amma kuma ana tsara a jaye ma wannan sa'ana ne da wannan ta gani ko ta amma kuma ga asalin abin da a yi hadisi ya ce la'adar lamar rashi, rakiya wani lokaci Allah ya tuke ma wanda ya bada rashawa da wanda ya karfa to kaga idan malamai suka yi rusa to yana yi sun dace yana yi kuma sun dace amma dai kaga doron hadisi abin da asalin hukunci ba a dole ba sai ka bada ta hanci kafin da amma malamai suna fatan wanda tilasta ta tsaye haka ce lalura ce to ana sa ran Allah ya ɗauke mai wannan la'ana jin kuma da wannan eh, to akwai riwaya warra'ish warra'ish akwai wata ruwa cewa duk wanda ya shiga tsakani shi ma yana tare da wannan la'ana Allah ya kawo don haka mutum bai kamata da zai shiga a aikin ba da ta hanci da rasawa ya shiga tsakani ko alƙali da mai kara ko kuma tsakanin wani ofisa wanda za a ba hanci da hanci da rasawa da wanda ya zo da bukata ofis ya kamata mutum ya zai ne. ina irin wannan ejen na ta hanci da rasawa domin ne akwai ruwa da aka ce ejan na kan hanci da na kashi mala a rasu domin shi kalamin dan mutum kan mazurudu ko wakala aiban kuma dan da ya ce kuwa an yi tadiyar rajulu mai asiri hajjatar abinda ake ce cewa mutum ya biya bukatar ɗan uwa ne kai kana da wata dama kana da wata gurka ka je ka samun ma wani bukata ko gaba alkalina ka yi magana alkali ya ba shi hake ko kuma ka je wajen wani obuka ka yi magana sai ta babu mu ba mu ne kuma dai ai ka sa bakin ka shi an gama to kai ka sai a je a baka ba obuka an gama ba sai an gaba to dan baka uru wata wakara ya ce kai ma ka ci ka kankara tawa mun san munan kasaka da waya ai abu saboda Allah masu yi don Allah kaɗan nan mutum ne Allah ya mai martaba sai ya samu wani aiki da ya yi magana sai a ba shi aiki sai a zo a yi godiya ko ba haka ba sai a ce bayan godiya na sai a ce kuma ga wanga abu mun ka zo ma da shi ana yi haka ko ba a yi shi na ɗan masa'udu ya ce sun mutu ya karbi na abinci ma ran ba ta ya sun san kowa gaba mai da zo biyu ko mun mu ɗauke shi wata matsala ko ba a doke shi ركاوة توتينة تكون أنا بات بطرة العسل بالشبعة توتينة يوم يوم لما تنا لك سامة أي تكتونا كي هو مثلا لكي مغنى أو جاء القال عنك تكي تكتونا كي هو لك تكتونا جاء لما تنا يا سامة كي وكي مغنى عنك تكي أكرو لما في تكتونا كي وداما ما أهل رياضة أنت تكتونا كي cikin abubuwan da ke la ya yi lalawa la ya yi lalawa la ya yi lalawa la la la la cewar haka da bisa ba awon da ke shi da ceto da shi da ake wace ana ba mutane wanda magana suna cikin karatu mutum wala tsarin gargajiya na kai kan sai ka ce a baka sarauta gargajiya an ka ka sai aka ce to ai sarauta nan tana da fadaki kamar ya sarki da an ka baka don haka ka zo ka yi godiya ka ba da sadakin wannan sarauta da aka ba kaga wannan sai wani ne ke tun da harkar an gargajiya da eh sai wani yau da su ce haka ne akwai mu da eh. wanda rashawa da aka san magana to a kasance wasu mutane na ce wannan suna ka tilasta a ba shi da kan hmm. wato akwai wani tsari da aka misali na nan gidan gona da aka cewa gwamnati ta tafiyo a yi tafiyar ta mutane a tura mata su da ba su wani tallafi ko na taki ko na abu hmm. wasu ya turo ko ce manoma to mu ba a ce ba a ce ko ni da kowa ba aiki ɗaya na turo ne idan suna cikin aikin suna cikin aikin sai ga manoma suna zuwa suna haɗa mutum goma mutum ishirin sai su taho su shirya da wasu nan cikin gidan sai a cikin su muga na namu muna son ai muna abin nan da sauri wakilan haɗa dubu biyar ko dubu shida sai a ce su ai da sauri ai muna da sauri waɗannan mutanen sun ba su ansa ba su ansa har su ga cewa bari su ɗan amsa hmm. kuda sun amsa sai da za a lalace ya lalace sai kowa ya amai alhali kuda kuka so su bayanin cewa aikin nan mu ba cewa an kai masu akwai wani misali wanda akwai wani aiki da an kace ana yi kan daji ka sai can a yi ma ka cire kila ka zaga gonar ka da sauran to daga nan in za a yi ma na aiki sai a ce to ko haɗa wani akwai wani kuɗi da an ga hada an kashe a ba shi wanda ka yi amma shi ba shi na kansa ba a wasu na kansa sai ya aiki ya ce a ba shi ba an taɓa da kuɗin kuɗi ya ka ce a ba shi bayan an ce daji ana cikin aiki an ƙare wasu wasu kama an wara musu sai eh, shi ne aikin ya kire wani mutum guda cikin da ke da wace wace wani ya samu kuɗi wurin ka wasu a kamin da yake yi kuma ka wasu a saboda aiki ga shi ga shi ce a kwanci kudin ni wace an zama kudi ba don wani tunaniya amma awa shi kamar misali dubu da gari ku amma shi kana ga mai naira dubu biyu ya ce to an kama naira dubu biyu ga kusan to gwamnati ba ta ce ni a shigo ni gari ku shi wa gani ga bugara ta gani dama wato kasar ce ta samu matsala saboda haka eh, su talaka su ma suna suna ba da goma ga kalala da kara suna taimaka gani da mai eh, kaga ko alkalai ai yan kara na gabata wani zai zo da niyyar da ba zai ci hanci ba ba zai tabbarta ba zai abubuwan da tsakani da allah to amma sai a ji ba a gani in an ga gaba da gaba bai karɓar ta hanci to ko ta yana ana yaba ko a ma mata ne ko a waya yara ne to kaga sai ya zan alalata shi daga nan ko ana ma yara ne ko ana ma mata ne sai ce ka a kayan a shi kaga an lalata shi akwai kotun da wani alƙali ya so da zafi mun wani ya ce suke gida ko mai ya ce gashi gashi ya ce to kawo na kawo na a shiga kotun sai dole su kun da biyu an kaji sai da an ka shigo ana cikin gari a sun ce zai magana sai ce a faɗi abin da wani tsakana da gajiya ya ce ranka ya yawa wanda ba wani zai bayani ya ce a sai ce a ɗauka kun kaji na ya ce wakar muku ce hukun da ya ce ne kai ya ce kun sani a kamun da su ya ce to zan cin da kuma

godiya ta eh, da aka yi godiya ta wani abu a da da

inda ba tsawon ka bai kai ba sai kira ka sai tsawon ka inda hannun ka bai kai sai kai masa saboda kamata ya yi wannan aiki don godiya ga Allah saboda Allah to mu je gaba Allah ya hana ba da kyauta ya ce wa kala a aidan huwa an ya kabiya ba rajulu ne a cikin hajjata mutum ya biya ma dan wani wata bukata ko ya haƙi ko ya da ilaihi hadiyata ya gabata da wata kyauta gare shi ila lagu ya aba abdurrahman sai aka ce ma dan mazahu ya kai baban abdurrahman ma kunna na raza ilmu la akaza ala al-wukul kuka ji to mutan dai abinda mun ka doka babu abin da aka hanci sai an karbe akan hukunci mai hukunci yana da karɓar jahanci fakala sai yake al'akazu alal hukuki ko koron sai ke ai shi karɓar wato rashawa karɓar goro wajen hukunci ga alƙali kafirci ne wanda shi ya tsaya haramun sun ya zamba alƙali na ya zamba sun ya yi amfani da ofisinsa wanda an kasa shi aiki amma ya karɓi wani goro ko kuma ya taimaka ma dan wani ya samu wani abu ko ya wani wata matsala ta shi sannan ya karɓi wani abu wannan shi ya haram shi ya tsoro shi ya wato rasawa yake kala Allah ta'ala ubangiji madawacin sarki ya ce a lam ya kun ji ma an zala Allah fa ita humul kafirun ni wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su ne kafirai an maza hudu ya san Qur'ani yace to ma cikin hanci na yana cikin alhukun da gairi ma an zala Allah eh. yana cikin hanci wajen hukunci yana cikin alhukum da ga yi ma an zarfa wa kala abu hanifa da rabiyar lafa imamu abu hannu ba allah ya ce da shi ya ce idan ta shal hakimu in a zala da wadai abu hanifa wato mu'umanu bin khalid wato ɗaya daga cikin malamai na mazhabobi guda hudu wanda shi yake jagoran al-mazhab al-hanafi mazhab abi hanifa yace duk lokacin da alƙali ya karfi rashawa to ya tuka kai rawanin nan rawanin ne ya faɗi in kuma mai suit ne a bakwatin nan da shi ma ya sabta kama ya rubuta murabu ya ajiye ya ajiye bukari wa illam ya azin in kuma bai sauka ba to badala kullu hukumi mai yakumu da yi ko hukuncin da ya yi ba ta ne ba da zalika bayan shan hanci da rasa ana ja imam maliku a ta zahiri a ce ba kuma hanifa dan tsauri ya yi hanifa an daɗa alƙali an ba shi ofis an ba shi dukan yanka ya yi mutunci kusan dama an ce alkali da mu ya bi su hannun imami ko dama shi alkali shi ke na aibar da sarki ko ko shugaban kasa ko gwamna sai aka ce nadin nan da an kai mai da ya karbi goro da ya karbi janar ya da kai daga nan da wannan ranar da ya ci hanci duk hukuncin da ya yi kuma an kawo an ce kali malar sani wanda yake shi ba alkali ba ta ko hukuncin da ba alkali shi ba to ba sai zan hukunci ba wanda shi ne fassara imam abu hanifa allah ya قال القرطبي قال القرطبي يعني إمام القرطبي هنا تفسيره Ya ake shi masa filin kofi babban malami ya ce wa hada la ya dubu ne a hajji an ya ga gari da biyu sun sha Allah ya ce wanga bayanin da abu hanifa ya ce bai halatta a wani malami ya fama wannan hukunci kowa ya ga wanda hukunci cewa in dai alƙali ya karbi tare ya farka daga kujera duk hukuncin da ya daga baya ba ne an la'annar rishi wata ce malam kurtubi biyu saboda rashawa su fasikanci ne kauce mahaya allah ne wal fasiku shi ko wanda an shi kan garare wanda ya kauce mahaya shari'a la ya zo da hukumu hukuncin sa da halatta ba kaga wannan imamul kutubi ya ƙara karfafa wato mazhabar abu hanifa da kuma bayani wasu malamin malam haramu surutan an yi wa dukiyar haram suna surutu wannan dama ya ce a surutu haram a kan to magana fassara haram din nan idan ta jawo a an kai magana da tsawa wato ta hanci an ka ce challenge yana cikin manya-manyan a duk yadda mutum ya karɓa ta challenge tana cikin babban babban babban a to ha aka ce to ne a rashawa aka yi bayani ko wajen hukunci aka samu rashawa ko suka ce a ba wajen hukunci kawai ba in da mutum ne ce a duk wani kofin da mutum ya karɓa wani abu ya zan rashawa kai sai ya fada da ake kai ko taimakon nan wanda ka yi ta karɓi wani abu ka ci rashawa wasu mera malin haramun surutan a ambaci dukiya haram an kace mata suru ya annahu yusmitu yusmitu fa'ad ai yuzmibu ha saboda dukiya haram in mutum na cin ta tana tafiyar da ayyukan lada da yake sallar da yake dukiyar nan ta haram sai ta bada ko azumin da yake wari ko na rawa ko taimakon mutane ko kyaututtukan da yake ayyuka da yake da yake ko yana cin zuciya haram sai ta fata wannan ibada ƙara ya fice sa a kake na haram shi ne yake wa yasta asilu ha kuma tana yi masa kiran rogo ma'ana ibadar da mutum ke yi in yi haram, wadda kasan wato mai ƙarfi yana cire roho wanda yake in yi cire da yi nan su zaskaɓo haɗiya ka don haka ita ko haram take ba ta ibadar wadda kala Allah ta'ala ubangiji madawarkin sarki ya ce wa manyan yakfur bil imani wa kana hadith amaluhu والآخرة من الكافرين ومن يكبر بالإيمان wanda ya kaburta da imani bayan ya imani ya yi rinda ba kada hadisa amalu aikin ya lalace wa huwa bil akhirah kuma shi wanda aikin ya lalace to a lahira lil kafirina yana da cikin kafafun ba sa to ni a fasara wa aya mun san qur'ani ba mu gane sai da fassarar malamai sai ta tokila wasu malaman fassara su huwa alladhi yuhaddilu al-haram shine wanda yake halakar da haram wanda haramta da halala ya haramtar da halal ya halatta haram ya haramta halal to shine ake yi cikin wannan aya wa man yakfur bil imani faqad harama amalu to kun ga halatta haram dama Allah kawai ya kamata ya ce ka za halar ka za haram shi sa aka ce yana daga cikin da ga abin da Allah ya halatta ya haramta ko Allah ya haramta abu mutum ya sha ya halatta to matsalar da ke ita abin da an haram in mutum na fada a yi kamar misali fata yana sata ko yana kwace ko yana kan mutanen shi da rikawa to kun farko al'amari yana cewa na san haram na amma abinci na na kasa na san haram na amma an kasa ne in ci abinci to wata rana sai ya ce a ah, domin Allah ne nan sai na an so ne kyauta zai zama da ka ga sai ya kai da halatta to shi na abu matsala ke sama na ya kawo wannan bayani ta rako tun lokacin da mutum ya kai ga cewa abin nan da ya kai ba matsala ba ne babu da shi ke nan ya kare ta Allah ya kawo Eh.

Eh, ko ne ya ko mutu da to kaga kuka ɗauki shi dai ala ayi wannan gurɓacewa da gurɓata bata domin ya ya harge tsarin ilimi ta wannan hanyar ilimi zai lalace Daga yan wajen likitanci na ta wannan hanyar sai a fito da likitoci wanda za su ba mutum allura ya mutu ko su yanka shi ba daidai ba ya mutu domin ba su biya ba in injiniyoyi na sai ya yi mutane injiniyoyi wanda za su zo su yi gine-gine gine-ginen nan su rubutu in ba kanikawa na ya yayi sai samar da kanikawan da za su haɗa mota mota nan da da zai na kashe mutane ta halaka in ma in malaman makaranta na yaka yayewa zai yaye mutane da malamin makaranta wanda ba su iya ba su zai su nemi yara wanda yake dokan komi ba sai a tara jahilai cikin ƙasa saboda haka duk abin da an ka yi an ka ɓata tsarin ilimi da wannan bai halarta ba a musulunci haramun ko ba mu ɗauke bangare ta hanci da rakawa ba wato sun mutu su ɓangaren su buƙatun to ya harbe ba ilimi ya ɓata ƙasa ya shiga cikin fasari cikin fanna cikin ƙasa wanda yake yin fanna cikin ƙasa shi ma haramun ne ba ya gado kaga in har malami yana son yawa ɗalibai hande awo ko ce bugo musu lakta not to kamata ya ce to kun kuna bukata na kuna bukata wanda suke bukata su rubuto su domin a buga musu kaga in yayi haka nan aiki na ya je ya tattaro musu ya buga musu ya sa musu na yadda kusa za a ga kamar ya taimaka musu in ba ya tsananta ba amma duk hanyar da an kai na cewa dole sai an yi sun ba a yi ba za a yi ba to wannan gaskiya ko kuma ta makarantar ko wani jami'a ta ko eh, wani a hukunci ne kamata a ce wannan malamin an ɗauki hukunci da galiban ma ɗalibai in sun ka sai irin wannan an da ga malamin ko karatu ba su ba za su yi karatu ba zai ta a ah, ainihin farilla na na dama dama zan saboda haka ba sai na yi karatu jarba in ma ya ta wani jarba zai rubuta ko da zai tuta ya yi ba zai zane zai ta aiki ne ta da an lalace ne ba da tsari Allah eh, amana ce kwarai babba in yayi wani abu wanda ya saba hmm. ya ci amana ya yi ha'in to kuma ya ha'in cikin harka ilimi ai ya yi ma ha'in dukiya tsanani ya yi ha'in a ba baka dukiya da kan dukiyar mutane domin al'umma tana kinuwa na da ilimi to kaga duk wanda ya rubuta ma al'umma ilimin ya rubuta al'umma wannan babban al'amari ne Ah, mun kai karshen wannan fasalin kuma nan ya kamata mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amfana da mu da wannan karatun kuma Allah ya samu tare a cikin lada baki daya in mun dawo insha Allah za a kan fasalin wato wasu lajubba da yake da ambata dama ya ce zai ambaci fara'idu da sunanu da adabu yanzu ma ambaci wato wasu farashe wasu abubuwa da a dole a haram haram a ambaci sunnoni masu ƙarfi da kuma za a ambaci wato wasu آداب إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله